التي نفاها الله تعالى وأثبتها المشركون ومن ضاهاهم من جهال هذه الأمة والثاني أن يشفع الشفيع بإذن الله وهذه التي أثبتها الله تعالى لعباده الصالحين ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة يأتي ويسجد قال فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن فيقال أي محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع فإذا أذن له في الشفاعة شفع صلى الله عليه وسلم قال أهل هذا القول ولا يلزم من جواز التوسل والاستشفاع به بمعنى أن يكون هو داعيا للمتوسل به أن يشرع ذلك في مغيبه وبعد موته مع أنه هو لم يدع للمتوسل به بل المتوسل به أقسم به أو سأل بذاته مع كون الصحابة فرقوا بين الأمرين وذلك لأنه في حياته يدعو هو لمن توسل به ودعاؤه هو لله سبحانه أفضل دعاء الخلق فهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله فدعاؤه لمن دعا له وشفاعته له أفضل دعاء مخلوق لمخلوق فكيف يقاس هذا بمن لم يدع له الرسول ولم يشفع له ومن سوى بين من دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدع له الرسول وجعل هذا التوسل كهذا التوسل فهو من أضل الناس وأيضا فإنه ليس في طلب الدعاء منه ودعائه هو والتوسل بدعائه ضرر بل هو خير بلا شر وليس في ذلك محذور ولا مفسدة فإن أحدا من الأنبياء عليهم السلام لم يعبد في حياته بحضوره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 barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin daya ga watan jumadal ula hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama talatin, biyu ne a kalanda ko eh? Eh? a kalanda ɗaya ne ko biyu ne to biyu ga watan jumadal ula shekara ta hijira 1430 wanda kuma shi ya zo daidai da 27 ga watan hudu miladiya ta 2009 a wannan majalisin namu na mako mako inda muke karatu cikin littafi mai suna qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila wallafar abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi wanda ya bar duniya hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 728 wannan kuma shine darasinmu na na saba'in da biyu inda malam yake ce mana fashafa'atu nau'ani ahaduhuma ash-shafa'atu allati nafaha Allah ta'ala wa athbataha al-mushrikuna wa man dahahum min juhali hadhihi al-umma malam yace ceto iri biyu ne na ɗayan su ash-shafa'atu allati nafaha Allah ta'ala ceto irin wanda Allah madaukakin sarki ya kore shi wa asbata hal mushrikuna amma mushrikai suka tabbatar da shi wa man dahahum min juhali hadhihi al umma da wanda yayi kama da su ya kwaikwaye su daga cikin jahilan wannan al'umma ceto wanda Allah madaukakin sarki ya kore shine ceton da mai ceto zai yi ba tare da izinin Allah ba ceton da mai ceto zai yi ga wanda ya ga dama ba ga wanda Allah ya ga dama ba wannan ceton shine Allah madaukakin sarki ya kore shi wa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in da Allah ya faɗa wala shafa'atu wannan ceto shine wanda ubangiji ya kore ceton da za a yi shi ba da izinin sa ba wanda mushrikai suke riyawa cewa ababen da suke bautawa ba Allah ba za su cece su a ranar gobe kiyama wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una inda Allah to wannan abin nan da suke riyawa shine Allah ya kore mushrikai kuma suka tabbatar da shi cewa waɗannan za su cece su haka nan waɗanda suka kwaikwayi mushrikai daga cikin wannan al'umma su ma suka tabbatar da irin wannan ceto suka jingina shi zuwa ga wasu waliyansu da suka ce za su cece su ba tare da an alakanta wannan ceton da izinin ubangiji da yardarsa ba wasani nau'i na biyu na ceto an yashfa'a shafi'u bi iznillah mai ceto ya yi ceto da izinin Allah wannan shine ahli sunna suka tabbatar shine musulmi na farko da musulmi na ƙarshe suka tabbatar wa hadhihi allati asbataha Allah ta'ala li ibadihi salihin wannan nau'i na ceto shine wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi ga bayansa na ƙwarai ولهذا كان سيد الشفعاء شفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة يأتي ويسجد saboda haka ne wato saboda kasancewar wannan ceto sai da izinin Allah ake yin sa shugaban masu ceto duka ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama idan talaba minhu al shafa'ata idan halittu gaba ɗaya suka nemi ya cece su ranar gobe kiyama ba zai yi wannan ceton gaba gadi ba ya ci wa sai ya zo yayi sujjada gaba ga ubangijinsa kala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadithu shafa'a yace fa ahmadu rabbi bi mahamida yaftahuha alayya la uhsinaha al'an ubangiji zai yi min buɗi da ainihin kalmomi na yabo da kirari da zan yi masa buɗin kalmomin da yanzu ba zan iya muku irin su ba ba zan iya yin su ba a wannan lokaci ubangiji zai masa fatahi da su fa yuqalu sai a ce masa bayan ya yi wa Allah kirari ya yabe shi ai muhammad ai harfun nida ne wato ya muhammad ya kai muhammad irfa ra'saka daga kanka wato dago kanka daga sujjada wa qul tusma faɗi za a saurare ka wasal tu'tahu ka roƙa za a baka abin da ka roƙa washfa tushaffa ainihin ka nemi ceto za a baka fa idza azina lahu ko uzina lahu fi shafa'ati shafa'a sallallahu alaihi wa sallama idan aka yi masa izini a wannan lokaci ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto to wannan nau'i na ceto shi ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da sauran malamai na kwarai suka tabbatar cewa akwai wannan ceto kuma zai wakana kuma zai kasance ne bayan ubangiji ya yi izinin a yi shi ya ladhi inda indahu illa bi iznihi wa tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu malam yace qala ahlu hadha alqawl masu wannan magana ta biyu sune ahlus sunna sai suka ce wala yalzamu min jawazu tawassuli wal istishfa'i bihi بمعنى أن يكون هو داعيا للمتوسل به بكسر السين للمتوسل به أن يشرع ذلك في مغيبه وبعد موته ما لم يمسوا أن مغنى سيسك ba tilas ba ne don an halatta yin tawassuli wal istishfa'i bihi da neman ceto gurinsa sallallahu alaihi wasallama an halatta neman tawassuli da shi da neman ceto gurinsa bi ma'ana an ya kuna huwa da'iyan lil mutawassili bihi tawassulin da ake nufi shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zama shine yake yin addu'a ga mai yin tawassulin da shi wannan ba dole bane ya zama an yi shari'a zalika fi maghibihi wa ba'da mautihi hakan yin hakan ya zama shari'a ta yarda da shi lokacin da ba a tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko bayan rasuwarsa wato idan ya halatta ka je ga annabi sallallahu alaihi ka roƙe shi addu'a wannan sunan shi tawassuli kuma ya halatta ko ka nemi shafa'arsa wannan sunan shi istishfa'u bihi kuma ya halatta kamar yadda alkhalqu za su yi rana gobe kiyama gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to wannan ba shi yake nuna kuma ya halatta a bayan bayansa ba bayan rasuwarsa bayan ya bar duniya ka ce kana tawassuli da shi ba tare da ya maka addu'a ba ma'a annahu huwa lam yad'u lil mutawassili bihi tare da cewa bai yi maka addu'a ba kamar yadda yake yi wa sahabbansa yayin da suka yi tawassuli da shi bal al mutawassil bihi aqsama bihi aw sa'ala bi dhatihi abinda kawai ya faru shine shi mai yin tawassulin da shi ya yi rantsuwa da shi ko ya roki Allah da zatinsa ma kauni sahabati farraqu bainal amrayn tare da cewa sahabbai kakaf sun bambance tsakanin al'amuran guda biyu sun bambance tsakanin tawassuli da shi lokacin da yana da rai yana tsakankanin su ta hanyar su roƙi addu'a sa da kuma tawassuli da shi bayan ya bar duniya sun nuna bayan ya bar duniya sai dai a yi tawassuli da wani wanda yake makusancinsa ko kuma wani wanda yake salihin bawa wa zalika li'annahu fi hayatihi yad'u huwa liman tawassala bihi saboda kasancewar shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama lokacin yana nan tsakankanin sahabbansa yana yin addu'a ga wanda yayi tawassuli da shi wa du'a'uhu huwa lillahi subhanahu wa ta'ala afdalu du'a'il khalqi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa mutum addu'a ya roƙa masa Allah shine yafi daga duk addu'ar da wani zai yi wato addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallama ta fi addu'ar kowa daga cikin halitta fa huwa afdalul khalqi shine mafificin halitta wa akramuhum ala shine mafi karamcin su a gurin Allah don haka addu'ar ta zama mafificiya akan sauran addu'o'in bayi fa du'a'uhu liman da'alahu wa shafa'atuhu lahu afdalu du'a'in afdalu du'a'i makhluqin li makhluq addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ma wanda ya yi wa addu'a ko ceton da zai yi masa wannan shine mafificiyar addu'ar da mahaluki zai yi wa mahaluki mafificiyar addu'ar da bawa zai yi wa ɗan uwansa bawa fa kaifa yuqasu hadha ya yato hankali zai bayar da cewa a yi kiyasin wanda annabi ya yi masa addu'a da wanda annabi bai masa addu'a ba a ce duk ɗaya suke فكيف يقاس هذا بمن لم يدع له الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشفع له يا يا ذا أي قياس وند يجي النبي صلى الله عليه وسلم منذ الله هنو مسا الله ko ya nemi shafa'a gurin manzo sallallahu alaihi wasallama manzo ya yi masa shafa'a ta yaya ne za a kiyasta wannan da wanda shi bai samu wannan tagomashin ba babu shakka zai zama kiyasi ne ma fariki kiyasi ne kabir wato an yi kiyasi tare da cewa akwai bambanci wa man sawwa baina man da'a lahu rasulu wa baina man lam yad'u lahu rasulu wanda duk ya daidaita tsakanin wanda annabi yayi wa addu'a da kuma wanda annabi bai yi masa addu'a ba waja'ala hadha tawassula ka hadha tawassuli ya sanya tawassulin wanda annabi yayi wa addu'a daidai yake da tawassulin wanda annabi bai masa addu'a ba fa huwa min adallin nas wannan yafi kowa bacewa yafi kowa jahilci da wauta to wannan shine abin da su ahlus sunna suke faɗa waɗanda suke cewa ana tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama ne ta hanyar yin imani da shi ta hanyar yi masa da'a ta hanyar samun addu'arsa ta hanyar samun cetonsa wannan shine tawassuli wanda ayoyin alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama suka goya wa baya shine tawassulin da sahabbai ah, sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wa radiyallahu anhum suka yi lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tsakankanin su bayan ya bar duniya kuma suka yi da wasu salihai daga cikin sahabbai da kuma tabi'ai wa aidan mala yace har ila yau fa innahu laysa fi talabi dua minhu wa du'a'ihi huwa wa tawassul bi du'a'ihi darar sanin kowa ne kowa ya yarda ya amince dan an je an nemi addu'a gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ko shi da kansa yayi addu'a ko an yi tawassuli da addu'arsa sanin kowa ne babu cutarwa a nan babu cutarwa ta fuskar tauhidi wannan ba zai wato shafi tauhidin mutum da komai ba dan ya je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi a roƙa min Allah ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a ya roƙa masa Allah wannan ba zai cuci komai ba zai cuce shi da komai ba a cikin tauhidinsa bal huwa khairun bila shakki ba ko ku wannan shine ma alkhairin tsantsansa walaysa fi zalika mahzurun babu abin da ake guda babu abin da ake gudun sa anan wala mafsadatun babu wata karna, fa inna ahadan min al-anbiya'i alayhi musallamu lam yu'bad fi hayatihi bi hudurihi wannan baiwa ce da ubangiji yayi wa annabawa babu wani ɗaya daga cikin annabawa alaihi musallam tsiran Allah ya tabbata gare su babu wani ɗaya daga cikinsu wanda aka bauta masa lokacin yana da rai a gabansa babu wani annabi da aka zo aka yi masa bauta a gabansa ba tare da ya kwaɓi mutane ba babu wannan duk annabawa da aka bauta musu bayan bayan tafi bayan rasuwarsu ne ko bayan ba sa cikin al'ummarsu kamar yadda annabi isa yake cewa ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budu allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid yace sanda nake cikin su ga abin da nake gaya musu su bauta wa Allah shine ubangiji na shine ubangijinsu amma yayin da ka karɓi raina kai ka zan mai sa ido mai kula akan al'amarin kai ne mai wanda kake halarci a cikin dukkan al'amarin ma'ana lokacin da nake tsakankanin su ban ba su damar su bauta min ba sai bayan da ka ɗauke ni ko ka karɓi rayuwata to a lokacin ne kuma ya zamana wasu sun karkace hanyar suna bauta wani ba Allah ba suna bauta min ba suna bauta min ba kai ba yace fa innahu yanha man ya'buduhu wa yushriku bihi kowane annabi a lokacin rayuwarsa idan wani yazo zai bauta masa zai hana shi idan wani zai yi shirka da shi da Allah zai hana shi walau kana shirkan asghar ko da ko shirka karama zai yi wannan annabi ba zai kyale shi ba kama na hannabi sallallahu alaihi wa sallama man sajada lahu ala sujudi lahu kamar yanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana wanda ya yi masa sujada akan cewa kada ya sake yi masa sujada wanda ya tabbata a hadisin Abdullah ibn Abi Aufa Allah ya kara masa yarda yayin da Mu'adh ibn Jabal ya dawo daga Sham Yaga yadda ake yi wa wato malaman yahudu da nasara a can malaman nasara a sham yadda mabiyansu suke musu sujjada yana zuwa sajada lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa manzo Allah sujjada fa qala sai manzo yace ma hadha ya mu'azu menene kuma wannan qala ataitu sham sai yace ai na je sham fawafaq fawafaqtuhum ko fawafaituhum yasjuduna li asaqifatihim ina jin fawafaitum ba fawafaqtum ba fawafai fawafaituhum yasjuduna li asaqifatihim wa batariqatihim sai na same su suna yin sujjada ga malamansu da manyan fada fada nasu fawajidtu fi nafsi an naf'ala zalika bika sai a na ji ya kamata kai ma mu rika maka sujjada fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ce fala taf'alu kada ku sake yin haka fa inni law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ghayri Allah la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha da a ce zan umarci wani yi ma wani sujada ba Allah ba to da na umarci mace ta yi wa mijinta li'izami ma alaiha min haqqihi saboda girman haƙƙinta haƙƙinsa da yake kanta don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi masa sujada wannan ya zo a cikin hadisin sahabbai daban-daban hadisin Aisha hadisin Abu Huraira hadisin ah, Abdullahi ibn Awfa hadisin Qais ibn Sa'ad duk ya zo da wannan hani na annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi a yi ma wani sujada ba Allah ba akwai sanda ya shiga wani lambu sai ya samu wani wato wani raƙumi ana ta dukan shi raƙumin yana ta ihu yana ta ƙara manzo sallallahu alaihi wasallam na shigowa sai raƙumin ya nufo inda yake sai ya kwanta a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abin da yake yi din nan na bore da yake yi sai daina sai wanda suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullah ala nasjudu laka wato ganin irin wannan mu'ujiza da karama da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ya rasulullahi anya ko bara ma rika maka sujjada ba shine manzo Allah ce la law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahad la amartu al-mar'a an tasjuda li zawjiha da haka manzo sallallahu alaihi wasallama bai yarda a yi masa wani abu na bautar Allah ba abinda Allah ake yi wa bai amince bai yarda ba bai ba da dama a yi masa ba wa kama kala kuma kamar yadda yake cewa la taqulu ma sha Allah wa sha'a Muhammad walakin kolo ma sha Allah kuma sha Muhammad kada ku kuskura ku rika cewa in Allah ya so kuma Muhammadu ya so a'a sai dai ku ce in Allah ya so sannan Muhammadu ya so wato ku kawo maganar da sigar sannan da summa ba da wawun da yake nuna daidaito tsakanin al-ma'tuf wal ma'tuf alaihi ba ayi amfani da summa wanda yake nuna abin alladhi yattadi tarahi wanda yake nuna sai da yardar Allah ta samu sannan ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta samu yanzu Allah ita ce a gaba masha allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abinda duk Allah ya so ya wakana shi yake wakana abinda bai so ya wakana ba ba zai wakana ba to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu wannan yayin da yahudawa ma suka rika gaya wato suka rika wani daga cikin sahabbai ya mafarki yahudawa suna ce masa ku dai musulmi mutane ne wato na kirki ba dan dai kuna yin wani abu wanda yake shirka ne ba suka ce meye suka ce kuna cewa masha Allah wa sha Muhammad kun sai Yahuda suna da ilimi kamar da muka sha faɗa Yahudawa da gangan suka ɓace hanya ba kamar Kiristoci Nasara ba waɗanda su jahilci ne yasa suka kauce wa hanya su suke layi su Yahudawa sun san gaskiya kawai aiki ne da ita ba za su yi ba saboda haka sai suke gaya wa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ku dai mutane ne wato na kirki ba dan dai kuna cewa masha Allah wa sha Muhammad ba da suka je suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku ƙara faɗar wannan wato wannan magana da suka faɗa haka take ba daidai bane ku ce masha Allah wa sha Muhammad wannan hudu ba duk da cewa sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam ba suna nufin daidaita annabi sallallahu alaihi wasallam da ubangiji ba ba suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam daidai yake da Allah ba to amma saboda kalmar da suka yi amfani da ita za ta iya kawo wannan rudin sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana su amfani da ita to ballantana kuma wanda shi a zuciyarsa yana ganin ɗaya ne kaga babu shakka wannan shi ya fi barna sama da waɗancan akwai wanda yake cewa shi yana da dalilai sun fi ɗari biyu wanda yake nuna da Allah da annabi duk abu ɗaya ne to kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin shi zai kyale shi wallahi ba zai kyale shi ba wa amma ba'da mautihi bayan annabi ya bar duniya وأما بعد موته فيخاف الفتنة والإشراك به كما أشرك بالمسيح والعزير وغيرهما عند قبورهم وغير قبورهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه في الصحيحين وقال اللهم لا تجعل قبري قبري وثنا وثنا يعبد وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما فعلوا وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان أحدهما ألا نعبد إلا الله والثاني ألا, نعبده إلا بما شرع لا نعبده بعبادة مبتدعة وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة وذلك تحقيق قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وقال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ في الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي الصحيح وغيره أيضا يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك ولهذا قال الفقهاء العبادات مبناها على التوقيف كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قبل الحجر الأسود وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما وضمن لنا بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته فقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وأمثال ذلك في القرآن كثير malam ya ce wa amma ba da mautihi amma bayan annabi sallallahu ya bar duniya ko bayan kowane annabi ya bar duniya fa fitnatu wal ishraku wal bihi to anan ana jin tsoron fitina da yin shirka da shi kama ashraka kama ushrika bil masihi wal uzairi wa inda quburihim wa ghairi kamar yadda aka rika shirka da annabi isa alaihi salam da uzairu da waninsu a wajen kaburburansu da gurin da ma ba kaburburansu ba aka rika hada su da Allah ana daidaita su da Allah ana basu haƙoƙi na ubangiji wali hadha qala a dalilin haka ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan al'ummar sa yace la la tatruni kama atratin nasara la tutruni kama atratin nasara isa ibn maryam kada ku zuzuta lamarina kada ku wuce iyaka cikin sha'anina kamar yadda nasara suka wuce lamari wato suka wuce iyaka cikin lamarin annabi isa alaihi salam fa inna ma ana abdun ni bawa nake ga Allah fa qulu abdullahi wa rasuluhu don haka ku ce bawan Allah kuma manzansa wannan shine mukami da martaba da daraja da za ku faɗa da babu sama da shi akhrajahu fi sahihaini hadisi ne yana cikin sahih bukhari da muslim hadisin umar dan khattab Allah ya kara masa yadda wa qala kuma ma'aiki yake cewa Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ya ubangiji kaga kamar da kabari na tamkar gunki ana bauta masa hadisin ya gabata haka nan mala yace Allah ya annabi sallallahu alaihi ya ce la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid Allah ya la'anci yahudawa ya la'anci nasara saboda sun riki kaburburan annabawansu a matsayin masallatayya yuhadhiru ma fa'alu yana jan kunne yana gargadi game da abin suka aikata kada ita ba wannan al'umma shi ta auka cikin irin wannan aiki hadisin shi ma ya gabata hadisin sahihain ne hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha wa bil jumla mala yace a dai takeici fa ma'ana aslani azimani akwai ka'idoji guda biyu manya manya da ke tare da mu ahaduhuma ka'ida ta farko Allah na abuda illallah kada mu bauta ma wani ba Allah ba wasani Allah na abu hu illa bi shara kada mu bauta wa Allah da wani abu sai da abinda shi ya shar'anta Abinda Allah ya shar'anta shi da abinda da ya zo a cikin alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ka'idoji guda biyu waɗanda a kansu ne bawa yake gina bautarsa ga Allah ya bauta wa Allah shi kadai kada ya bauta ma wani ba Allah ba kada ya hada wani da bauta wato kada ya hada Allah da wani cikin bauta ka'ida ta biyu in zai bauta wa Allah ya bauta masa da abin da ya shar'anta to waɗannan ka'idoji biyu idan ka duba rayuwar musulmi a yanzu gaba ɗaya wato sun samu matsala za a bauta ma wani ba Allah ba a daidaita wani cikin bauta ba Allah ba wani ma ka samu wani yake bauta gaba daya ba ma wai shirka gaba daya shi ya daina bauta Allah sai bautar wani sannan kuma a cikin abin da yake bautan ne na Allah kuma za ka bauta masa ba abin da ba ba shi ya shar'anta ba abin da bai zo a littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam kaga duka ka'idojin guda biyu sun samu matsala wa hadhanil aslani mana yace waɗannan ka'idoji guda biyu huma tahqiqu shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah su ne tabbatar da wannan kalma wannan shaida ta cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah bangaren ta na farko shahadatu allah la ilaha illallah shine bangaren ka'ida na farko Allah na abuda illallah wa anna muhammadar rasulullah shine bangaren ka'ida na biyu Allah na abudahu illa bima shara kama qala ta'ala kamar yadda Allah ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ubangiji ya halicce ku domin khalaqal mauta wal hayata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ubangiji wanda ya halicci mutuwa da rayuwa domin ya jarrabe ku ya gane wane ne yafi kyan aiki a cikin ku wane ne aikinsa zai fi na kowa kyau قال الفضيل بن عياض فضيل بن shahararren tabi'in nan mai tsoron Allah yake cewa ma'anar ayar akhlasuhu wa aswabuhu ayyukum ahsanu amalan ay akhlasuhu wa aswabuhu wane ne cikin aikinsa zai fi ikhlasi zai fi kuma zama daidai qalu sai almajiransa suka ce ya aba ali ya baban ali ma akhlasuhu wa aswabuhu menene kake nufi da yafi ikhlasi kuma yafi zama daidai qala sai fudail ibn iyad yace innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal aiki da bawa zai yi idan ya kasance akwai ikhlasi a ciki amma bai zama dan Allah bai zama daidai ba to ba za a karba ba wa in wa idza kana sawaban idan kuma ya zama daidai ne wa walam yakun khalisan bai zama da ikhlasi a cikin sa ba lam yuqbal wannan ma ba za a karbe shi ba hatta ya kuna khalisan sawaba har sai ya hada sharuɗan nan guda biyu ya zama wanda yake da ikhlasi kuma wanda yake daidai wal ya ce mai ikhlasi an yakuna lillah ya zama dan Allah was sawabu daidai an yakuna ala sunna ya zama ya dace da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi kaga waɗannan sune sharuɗa guda biyu da ibnu taymiya ya ishara zuwa gare su cewa su ne sharuɗa guda biyu ko kuma ka'idoji guda biyu waɗanda suke manya manya aslani azimani na ɗaya ya zama na Allah kaɗai muke bautawa wannan shine ikhlasi na biyu ya zama mun yi bautan nan akan sunna mun yi bautan nan akan shari'a abinda Allah ya ce a yi shi muka yi abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi muka bauta wa Allah da shi wa zalika tahqiqu qawlihi ta'ala yace wannan shine tabbatar da fadar Allah faman kana yarju liqa rabbih wanda duk yake kyakkyawan fatar haduwa da ubangijinsa yake fatan kyakkyawar haduwa da ubangijinsa falyamal amalan saliha to yayi aiki aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ainihin ya gwama wani ya hada wani da bauta ta ubangijinsa <coughs> kaga falyamal amalan salihan shine aikin da ya dace da sunna wala yushrik bi ibadati rabbih ahada shine ikhlasi wa kana amirul mu'minina umar ibn al-khattab yaqulu fi du'aihi sarkin mu'minai umar dan khattab Allah ya kara masa yarda yakan ce a cikin addu'arsa allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisa wala la taj'al li ahadin fihi shay'a yakan yi wannan addu'a ya ce ya ubangiji ka sanya ayyuka na na ibada gaba ɗaya su zan ayyuka ne na kwarai wannan shine dacewa da sunna waj'alhu liwajhika khalisa ya zama dan kai kadai na yi shi ba dan wani ba wala ta li ahadin fihi shay'a kada ka sanya ma wani rabo cikin aiki na wato kada ka sanya in yi aiki don wani dan yabansa ko kuma in yi aiki dan tsoronsa wa qala ta'ala am lahum shuraka'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ya ce ko suna da wasu ababen tarayya waɗanda suka shar'anta musu wani abu a addini wanda Allah bai izini da shi ba wa fi sahihaini ya tabbata a cikin bukhari da muslim an aisha radiyallahu ta'ala anha عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال منذ صلى الله عليه وسلم يتي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وند دك fi amrina في ma هذا ما fa huwa فهو wanda duk ya يكركر wani abu. cikin al'amarinmu wannan yana nufin addini ma laysa minhu abinda baya ciki fa huwa raddun wannan abin abin mayarwa ne ai mardudun ala sahibihi abinda za a mayarwa da mai shine ne ba za a karba ba ashe kaga al-ihdathu fi shi aka hana al-ibtida'u fi ba al-ibda'u fi dunya ba abinda ya shafi kirkire-kirkire na duniya wannan ba shi aka hana ba an hana alibtida'u ibtidau fi dini mutum ya kirkiri wani abu a cikin addini shi yasa za ga malamai sun yadda a yi al-ibda'u amma ba su yadda a yi al-ibtida'u ba al-ibda shine ka kirkiri wani abu da al'umma ko dan adam zai mora zai zai amfani da shi a rayuwarsa ta duniya sai ya kirkiro wato mota ko wani nau'i nata ko ya kirkiro abin hawa wanda ba mota ba ba babur ba ya samo mana wani abin hawa sabo wanda idan muka zo zamu nannade kayan mu mu ba to zamu kamar yadda zaka nade hankicinka ko makka ba zai cika wannan gurbi a ce wani daga cikin mu nan ya kago wannan kaga ba za a ce ya zama dan bid'a ba sai dai mu ce ya zama dan bid'a ta duniya wato ya an yarda ka zama harkar duniya dan bid'a amma harkar addini kar ka zama dan bid'a to to matsala a harkar addinin muke zama yan bid'a amma a harkar duniya kuma sai muka zama muqalliduna shi yasa annabi yace ahdatha fi amrina hadha cikin wannan al'amarin namu ma laysa minhu fa huwa rad wa fi lafzin fi sahih a wani lafazin a cikin sahih bukhari a sahih muslim man amila amalan wanda duk yayi wani aiki laysa alaihi amruna ba tare da umarninmu ba laysa alaihi amruna ko ba tare da umarninmu ba fa huwa raddun an mayar masa da wannan abu wa fi sahih wa ghairihi a cikin bukhari a cikin sahih muslim da wani sahih muslim aidan ya har ila yau dai yaqulu Allah ta'ala Allah yana cewa a hadisul qudsi ana aghna shuraka an shirki man amila amalan ashraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un wa huwa kulluhu lilladhi ashraka wanda duk yake cewa ana aghna shuraka an shirki ni nafi duk ababan tarayya wadatuwa ga barin shirka man amila amalan wanda duk yayi wani aiki ashraka fihi ghairi da ya gwama wani ya sanya wani wani na a cikin sa fa ana minhu bari to ni ba na da wannan aikin wa huwa kulluhu lillazi ashraka na bar shi gaba daya ga wanda yayi shirkar da shi wato ubangiji mawadaci ne ba buƙatar komai a wajen mu don haka idan har za mu yi mu haɗa Allah da wani cikin ibadar mu cikin aikin bauta ga Allah to ubangiji baya son wannan aikin gaba ɗaya ولهذا قال الفقهاء don haka ne malamai suka ce al'ibadatu mabnaha ala tauƙif ibadoji gaba ɗaya ana gina ta ne akan tauƙifi tauƙifi shine nassi ana gina ta akan nassi wato ba a gina ibada akan kiyasi ka ce bara ka kiyasta kaza da kaza ka fita da wani abu wannan in kai shiga wannan to za ka fada cikin bid'a shi yasa yan bid'a suke irin wannan to Allah ya ce yana azumi duk ran litinin ko annabi yana azumi din ran litinin ya ce a ciki aka haife ni to dan me ba za mu yi maulidi ba mu kuma kaga wannan yasi ne kake yi tunda cewa akwai fariki annabi ya ce ya yi azumi din ran litinin in ya ga dama ai zai iya taro a yi maulidi ko ko akwai wanda zai hana shi a madina abdullahi ibn ubay ibn salul zai iya hana shi ƙwarai sha za su hana shi taron maulidi ba za hana shi ba shi ne mai bada doka ba wani sabon da zai ce dan me za ka yi sannan sahabbansa suna iya su yi ko da shi bai yi ba a ce shi tawali'u ne ya hana yayi to sai da Abubakar ba sai masa ba ko Umar ko Usman ta yi a ce ya nuna dai baya son wani abu irin wannan saboda tawali'u to bayan ya bar duniya me hana su yi wani yace saboda sun shagalu da jihadi ana ta jihadi ba lokacin maulidi haka wani ya ya ce abin da ya sa su ba su yi ba saboda a lokacin sa ana ta jihadi to a sau ɗaya a shekara sai hana jihadi fi sabilillah ba suna sallar idi ba ana bikin idi wannan jihadin bai hana ayi idi ba to sai a kasa yin abin da yake irin wannan kuma ga gagarumin abu da zai nuna soyayyar maza Allah to kaga anan kiyasi ne ake so a yi tunda manzo Allah ya ce yayi azumi ranar litinin ya ce fihi wulittu duk da ba kawai wula da ya faɗa ba bu isu ila akhiri sai suka ce to mai hana mai zai hana mu ko mu yi maulidi to kaga shi din litinin yake yi amma suna su shekara da sai su kai maulidi din litinin to kaga wannan zai ja kuɗi to duk san manzo Allah da zai ja kuɗi da yawa kan eh da yawa wasu ba su yi ba bana wani aka ce yaya malam na shekara kana kawo aibi bana ba kawo ba ce wallahi uwar kuɗin ce ba ta ma fita ya yi ya kashe dubu biyar ne ce da kirki samun dubu uku saboda ka uwar sa ba ta dawowa <laughs> eh ba riba to kaga in cikakken kiyasi in cikakken kiyasi za a yi da a ce kiyasi ya halatta a wannan babu to da sai a rika yi din litinin sanda shi din litinin yake yi sannan kuma azumi yake yi ko to da kai ma maulidin ka sai zama azumi ba ce ce da kaji da da raguna da shanu a yi ce ce ba kaga ka sa. shi yana azumi kai kuma kana ce ce a ranar to kaga duk a kiyasin ma duk wato kiyasin ma ya fita daga hayyacinsa a hargitse yake to ballantana kuma uwa uba a harkar ibada ba a kiyasi ba a ba a shi yasa sayyidina ali yake cewa law kana dinu bil ra'i لكان أسفل الخف أولى بالمس من أعلى ولكني رأيت رسول الله يمسه على على أعلى كفه yace da addini da ra'ayi ake da kawai wato kwanya taka za ka yi addini yace to da in aka tashi shafa kufi kasa ya kamata a shafa dan shi ake taka kasa da shi yace to amma ba da ra'ayi ake ba na ga manzo Allah shi sama yake shafa don haka saman za mu shafa saboda haka malamai suke cewa al ibadatu mabnaha ala tawqif التوقيف معناتها النص معنى أن تقف حيث يوقفك الله ورسوله شنو معنى التوقيف كتايا عند الله ده من زنسة كتايدك كاكا يجبا كاكا يبايا وانا اتتي إبادة هو منيني بوتاتن كجتي وكنا سرقتي cikin ƙugiya da sarƙar wani idan mutum ne ya wato ya kama ka ya rika sa ka abin da ba shi kake so ba ba shi zuciyarka take so ba ya rika fuskantar da kai inda ba nan kake so ka fuskanta ba ya rika wato takaita maka motsinka zaka ce kana cikin kangin bauta to haka nan ka ji cewa ubangiji ya sa ka cikin wannan kokobin sai inda yace kai nan zaka yi inda yace tsaya ka tsaya inda yace taho ka taho inda yace tafi ka tafi to sai ka ji cewa eh lalle kai bawan ne da gaske amma in zaka shata wa kanka duk inda ka gada ma ka je duk abin da ka gada ma ka yi ka bar batun bauta anan yasa suka ce al ibadatu mabnaha ala tawqif sabanin mu'amalat sabanin mu'amalat mu'amalat wanda suka shafi sha'anin rayuwa zamantakewa kamar abin da ya shafi ciniki saye da sayarwa aure auratayya duk wannan cikin babin mu'amalat ne to ubangiji zai sanya shari'a za ta sanya wasu iyakoki dan kada a zalunci wani kada a cuci wani amma duk abin da babu cuta a ciki ba kuma an bar kofa a buɗe saboda haka kaga shari'a ba ta zo ta zana maka ga yadda za ka yi shago ba ga irin kasuwancin da ya kamata wato kowanne ka iya haɗa kaza kaka haɗa kaza da kaza a kasuwanci ko dai kai kasuwanci iri kaza amma banda kaka haɗa shi da kaza duk shari'a ba ta zo da wannan ƙangin ba aka bar mutane su yi mu'amaloli matukar dai mu'amalan nan babu cutarwa a ciki ba za a cuci wannan bangaren ba za a cuci wancan bangaren ba babu garari a ciki babu kimar a ciki babu abin da ke cacin to sai aka sa wasu ka'idoji amma kuma sai aka saki kofar a buɗe to babin mu'amala haka yake harkar aure aure yana shiga cikin babin mu'amala ne shi yasa zaka ga malamai a babin mu'amala suke saki ko shi an sanya ka'idojin aure ga su ga saura kuma wasu abubuwa al'adu na mutane su za su hukunta shi awa ka ba ka ga inda aka tsara yaya ake kai amarya ba wannan yaya ake jeran ɗaki me ya kamata a saya me bai kamata a saya ba ina ya kamata a sa gado zai kalli gabas ne ko zai kalli kudu ko arewa ko duk ba a kawo waɗannan ka'idoji ba kai za ka yi kayan nan ko su za su yi kayan nan wasu ƙasashen su yi kayan namiji yayi wasu ƙasashen mace ta yi duk shari'a bata bata tsara wani abu guda a nan in ka je ƙasashen da namiji shi yake yin komai to kai za ka yi ba za ka ce kai ba baka san wannan ba saboda yadda malamai suke cewa al-ma'ruf urfan kal mashruq sharfan abinda duk aka san shi a al'adance ga yadda ake yi to kamar ya zama sharadi ba buƙatar ma sai an sake nana ta maka cewa wannan shine sharadin saboda ya zama ma'ruf ne sananne ne a al'adance haka ake yi to kamar an sa shi ne ya zama sharadi to shine abinda malai yake cewa wali hadha qala al-fuqaha al-ibadatu mabnaha ala at-tawqif kama fi sahihaini an Umar ibn al kamar yadda ya zo cikin Bukhari da Muslim da wasu littafai na sunna daga Umar dan Khattab Allah kara masa yarda annahu qabbala al-hajar al-aswad ya sumbaci al-hajar aswad na jikin Ka'aba wa sai sai yace wallahi na rantsi da Allah inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa ni lalle na san kai dutse ne da baka cutarwa baka amfanarwa ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك بعد بعدن دي ناغا صلى الله عليه وسلم يا سنباتيك با بعدن سنباتيك با wannan shine abin da ya inganta a ruwaya sahihiya da suke cikin sahihai da sauran littafan sunna akwai wani dan shi'a da ya masa jela ya yi ma wannan hadisin jela sai ya ƙara wai a ƙarshe sai sai da ali ya ce a'a innahu hajarun yanfa'u wa yadhurru wai da sai da umar ya faɗi wannan magana ya ce la tadurru wa la tanfa wai sai sai da ali yana gurin sai ya ce a'a yana cutarwa yana amfanarwa sai wai umar sai ya ce wa kaifa zalika ya aba ya abul hasan ta yaya zai cutar ya amfanar sai ya karanto masa wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al inna kunna an hadha ghafilin sai ya karanto masa wannan aya sai ya ce lokacin da Allah ya halicci annabi adam ya karbi alkawari daga zurriyarsa daga ƴaƴansa wannan alkawarin da aka karba sai aka rubuta shi a cikin wata takarda to shi kuma hajarul aswad a lokacin yana da harshe yana da ido yana magana sai sai Allah ya ce masa bude bakinka wai shajar aswad ya bude bakinsa sai jefa wannan takaddar a ciki wanda aka rubuta alkawarin da kowa ya dauka cewa zai bauta wa Allah shi kadai sai aka jefa wannan takaddar wai duk sayyidina Ali ne yake gaya wa sayyidina Umar yana tsaye na jinsa ya jefa takaddar a bakinsa ya haɗi sai ya ce to kai wa duk wanda ya zo ya sumbance ka shaida ranar gobe kiyama duk wanda ya zo ya yi maka ya sumbance ka ka yi masa shaida shi mai tauhidi ne fashhad lahu bit tauhidi yawm al-qiyamah yace kaga ya amfana ne sai wai na ali ya ce na rantse da Allah ba zan so in rayu a cikin wasu mutane da babu kai a cikinsu ba ya abal hasan wato kaga sayyidina umar ya ce wa sayyidina ali ba zan so in ganna ina rayuwa a cikin wasu mutanen da babu kai a cikinsu ba wato ya tsamo shi daga wata halaka daga wani jahilci da rashin to kaga sharri dan shi ake nan ya kamba ma ali amma ya soki sai na umar wanda yayi wannan tsayar wani ne ana kiran shi umar ibn juwayn abu harun al-abdi rafidi ne umara ibn juwayn abu harun al-abdi zaka danga garwayonsa wannan wannan jelar hakim ya fitar da ita cikin mustadrak bayhaqi ya fitar da ita cikin shu'abul iman amma ina da ya raunana ta dukkanin su ta hanyar shi wannan mutum Abu Harun al-Abdi daga tabit daga sallallahu alaihi wasallam yana dan kankani lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana da shekaru kanana wato yana daga cikin sigarus sahaba shi aka ce ya ruwaito ma'ana a gabansa abin ya faru to shi wannan Abu Harun al-Abdi malaman hadisi sun raunana shi kwarai da gaske har imamu ahmad yake cewa bai san wani abu hadisi ba munkarul hadith la ya'rifu eh, laysa sahibu hadithin wa la ya'rifu hadith ba ba ma'abocin hadisi bane bai ma san hadisi ba ya kasance rafidiyun ne wato irin mai bakar shi'ancin nan ne har ma yana cewa indi ko ma'ana sahifatu wasiyyin sahifatul wasi yani ali muna da wata wa takaddu na ilimi na alwasiyi kaga ya yarda cewa an yi wa sayyidina alwasiya sai sayyidina abubakar suka kwace shugabanci to shi wannan abu harun al-abdi shine ya kari wannan amma abu mamaki sai wani dan bid'a wanda shi ba shi a yake amma kuma yana kara da wannan wai ko ahli sunna kun ce umar ya ce to ai sayyidina ali ya ce yanfa wa yadur bai san cewa wani dan shi'a ne ya ce wannan magana sayyidina ali bai faɗa dan shi'a ne ya faɗa kuma yayi haka ne dan ya soki sayyidina Umar ya nuna sayyidina Umar jahili ne bai san abin da yake yi ba shi yasa za ga littafai sahih bukhari muslim duk babu wannan kare karen dan sun kawo hadisin ba ta hanyar ba ma ta hanyar ana suka kawo hadisin ba wallahu subhanahu amarna bi ittiba'ir rasul wa ta'atihi Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu mu yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallama biyayya mu masa da'a wa muwalatihi ya umarci mu muyi masa ainihin mu jibinci al'amarinsa wa mahabbatihi mu so wa an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaina mimma siwahuma manzo Allah da manzansa su zamo su suka fi soyuwa gare mu mimma siwahuma sama da abin da ba su ba Allah madaukakin sarki ya yi umarni da aso abi manzan Allah sallallahu alaihi kuma a shi domin ba a yin biyayya da babu su idan har kai aiki da abin da wani yake gaya maka ba tare da kana san shi ba wannan ba a kiranta da'a da'a shine ka bi mutum tare da kana san shi amma in tilasta ka aka yi ko ganin ido ko wata wani bukata ta duniya ta sa kai abin ba a kiran abin da'a da haka duk sanda Allah ya ce atiullah wa atiur rasula to a cikin nan akwai umarni da a yi masa a so shi din amma soyayya ba za ta yi ba ko babu biyayya kamar da biyayya ba za ta yi ba babu soyayya abubuwa ne waɗanda suke mutalazima ne ba sa rabuwa da juna qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ko kace idan kun kasance kuna san Allah to ku bi ni Allah zai so ku kuma zai gafarta muku zunubanku wa qala ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu Allah ce in kuka wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya za ku shiryu Allah ce wa man yuti Allah wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika al azim wanda duk ya yaba Allah da manzansa Allah zai shigar da shi aljannatayya waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin su suna masu zama a cikin ta har abada wa zalika al-fawzul azim wannan shine rabo wanda yake mai girma Allah madaukakin sarki ya samu rabauta wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum ina ingancin wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa sayyidina umar la tansana min salihi du'a ko la tansauna min salihi du'aikum wannan ina jin ko a satin da ya wuce ne sati uku da suka wuce ya biyo mun biyo ta kan wannan hadisi a cikin wannan littafin inda muka ce bai inganta ba ruwayar asim ibnu ubaidillah asim ne ba ta inganta ba hadisi ne za'i. mahaifina ne ya mutu yana yin tsibbu yaya zan ci gaba da yi masa addu'a wanda duk ya mutu yana tsibbu bai mutu musulmi ba wanda duk bai mutu musulmi bai halatta a nema masa gafara ba shin malam hadisin da annabi ya ce ina yin azumi litinin da ranar da ina yin azumi litinin dan a ranar aka haife ni shin ya inganta ya inganta mana ya inganta yana cikin sahih yana cikin sahih bukhari ko muslim to amma wannan ba shi yake nuna maulidi ba ai azumi yake a duk ranar litinin maulidi ko wani abu daban ake yi kuma a shekara kaga ba ba ba dai ba wanda wani ya ce wai ya gano maulidi har ma wani yake yake babatu cewa Allah ya gafarta wa malaman su a baya da suka yarda cewa maulidi bid'a ne Allah ya gafarta musu sun yi iya bakin kokari sun yarda bid'a ne amma sun ce hasana amma shi ya gano akwai maulidi a sunna don haka maulidi sunna ne tare ta maganar banza da yake faɗa wannan wasu sun riga shi faɗarta shi ya ce ya gano ai shi ƙarya yake yi to ya gano wasu wawaye amma ko su waɗancan ɗin da suka ce bid'a ne suna kawo wannan hadisin wajen bawa abin gurbi ba wai su ma ba san wannan hadisin bane suna kokarin su yi hujja da shi ba amma ya fito kamar kamar wani bincike yayi wannan wannan sha'anin dan bid'a zai zo ya taɓa yana karanto wasu littattafai yana kuma duk abin da yake faɗa a littafi ne kwaya ɗaya ya tsinta a ciki duk aka faɗi wannan magangana kawai ya runguma ya zo yana ta faɗa kai ka ce wani bincike lalubo ya zaƙulo ya abin nan amma da ka je ka laluba sai ka samu littafi ne kwaya ɗaya duk yake ta wannan sharholiyar a ciki dan Allah menene abinda wannan hadisin ya kunsa la yahillu salafun wa bai'un ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك wannan gabobi ne wanda suna da yawa kusan a kitabul buyu kowanne nan sharhi ne mai girma shi yasa in zaka rubuta hadisin da watakila za ka buƙaci sharhi kada ka rubuta hadisai mai gabobi da yawa la yahillu salafun wa bai'u manzo Allah sallallahu alaihi ya nuna wasu abubuwa da ba a yadda a yi su a cikin a cikin ciniki ba bashi da ciniki lokaci guda wasu wasu malaman suna fassara wannan da bai'ul ina ka sayi abu wato mutum ya baka abu ka zo neman rance gurinsa maimakon ya baka rancen yana so ya ce maka da ruwa to amma kuma ba zai iya ba kai ma kuma kana so ka karba da ruwan amma kuma ba za ka iya ba saboda ribar ta fito karara sai ya ce ga wani abu ya sayar maka da shi kana san rancen dubu guda ne to ga wani abu ya sayan maka da shi dubu da ɗari biyu sai ka karba a matsayin bashi sai kuma nan take sai ka mayar masa sai ya saye shi dubu ɗaya kaga ka samu dubu ɗayanka amma kuma shi in ka tashi biyan sa nawa zaka bashi dubu da ɗari biyu kaga wani wayo ne kawai aka yi dan halatta riban amma sai aka gitta gitta ciniki a ciki wala sharqani fi bai'in ciniki guda a yi sharaɗi biyu wasu malamai suna fassara shi da bai taqsid da ake yi a ce ga abu kaza in yanzu zaka saye ka biya ni kuɗi nan take kuɗin sa naira dubu biyar ne amma idan zai kai wata ɗaya to sai ka bada naira dubu bakwai kaga sharaɗi biyu ne amma a ciniki guda ɗaya wala ribha ma yazman abinda duk ba za ka yi ba dau asarar ba bai halatta ka ciri ba sa ba abinda duk ba za ka ɗauki asararsa ba to bai halatta ka ci ribar wannan abun ba ma'ana kai ka sayi abu amma bai shigo hannunka ba sai ka je ka sayar da abin har ka ci ribarsa kaga wannan abin da zai ɓace ba kai za ka ɗau asara ba tunda bai zo hannunka ba wanda ka saya a gunsa shine zai ɗau asara to wannan abun bai halatta ka ci ribarsa ba sai idan ya shigo hannunka sai yadda da zai salwanta ko wani abu zai same shi kai ne da asara to a lokacin ya halatta ka ci abu duk abin da ba za ka ba za ka dauki asararsa ba to haramun ne ka ci sa. an gane ku saboda haka mutum ya je ya karbi kayan wani ba sai yayi ba shi kuma ba shi ya bashi ba sai ya je ya sayar ya dora wani abu akai sai ya zo sai ya zame kudin wancan sai ya bashi kayan ba nashi bane har yanzu tunda ba su yi ciniki ba da wani abu zai samu kayan nan zuwa zai bada hakuri idan ya yi ciniki ya sai kayan ya zama nashi ko an bashi a matsayin bashi to a lokacin yana iya ya sayar ko nawa ne ya ciri ba, amma duk abin da ba zai ɗauki zamaninsa ba to bai halatta ya ba sa ba shi yasa ka'ida wacce malamai suke ittifaki akan ta duk da ba tabbata ba a matsayin hadisi al-kharaju bid Zaman, al-kharaj shine al-ghalla abinda za ka mora na riba to yana da alaƙa da asarar da za ka ɗauka na abu wala bai a ma laisa indaka ko ka sayar da abin da baya gurinka domin wannan bai ciniki ne na garari ta yiwu abin nan da ka sayar ka sayar da shi akan wata sifa kuma ba haka sifarsa take ba tunda ba ka tare da abu an baka labari kayan ka yana zuwa ka yi wa oda an ce kayan nan yana zuwa sai ka je kawai ka sayar wa mutane kayan bai zo hannunka ba ta yi in ya zo su gan shi ba wanda suke so ba ta yi ma a hanya wani abu ya samu kayan ko kwasan su kwaci kaga ka je ka sayar da abin da ba ka tare da shi wanda a wannan yanayi garari na iya shiga ko da kuwa kayan ka ne ka san naka ne ba baka ba wai baka mallake shi ba ka mallake shi to amma kuma bai shigo hannu ba a wannan lokacin bai halatta ka sayar da shi ba wannan yake a waccan asabar da aka yi karatun tajridus sarih an yi magana a kan akan masjidul ne cewa masallacin quba ne ba na banu salima ba ya ce to makallahu ga wani hadisi da abu dawud ya rawaito kan masallacin banu salima ko ko kan shi ne mutane suke ganin hakan ma ya faru a masallacin banu salima amma menene ingancin hadisi باب من صلى لغير القبلة ثم علم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت وحميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس فلما نزلت هذه الآية فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره فمر رجل من بني سلمة فناداهم وهم ركوء في صلاة الفجر نحو بيت المقدس ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة مرتين فمالوا كما هم ركوء إلى الكعبة حديثي تفسكر إسنادي يا انجنتا موسى بن إسماعيل حماد ثابت وحميد أن أنس bal ma wannan yana daga cikin mafi ingancin hadisin mafi ingancin isnadi da ake rawaito hadisin Anas da shi sai dai anan babu maganar masallacin Bani Salima ban ji inda aka yi maganar masallacin Bani Salima fa marra rajulun min Bani Salima fa marra rajulun min Bani Salima daga wannan kabila kabila ce sunan kabila ne Bani Salima ya wuce gurin ya wuce hadisai da suka zo suka yi bayani inda aka nuna masallacin Quba ne karara da cewa aka yi famalla rajulun libani salima ko bibani salima to a lokacin zaka ce gurin su su banu salima din amma nan bayanin kabilar mutumin ake ba bayanin masallacin su ake ba a nan ne ka samu ruku eh wahum wahum suwa a ba bayyana cewa su banu salima din ake nufi ba ya wuce ya wuce wani mutum daga bani salima ya wuce gurin suwa ya wuce a da suka zo suka nuna masjidu quba ne karara kaga ya sun fito da masallaci amma nan ba su fito da masallaci ba kuma larabcin da cewa ya famarra rajulun bi bani salima to a lokacin ne zaka ce su ake nufi anan amma tare da wannan ihtimali ba za ka ce kamar yadda ka faɗa a cikin maganar ka cewa ga wani hadisi ga wani hadisi da abu dawud ya a kan masallacin banu salima babu wannan a kan masallacin bani salima babu wannan amma a a ƙara duba shiru ina jin waɗannan dai su ne tambayoyin da suka zo hannu da fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gara mana ya nuna mana kuskuren sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi